wani sabon mutum mutumi da aka kirkiro mai suna magzi wanda zai dinga taimakawa ma'aikatan lafiya wajen zirga-zirgar mika kayayyakin aiki ba tare da taimakon dan adam ba wannan mutum mutumi da kamfanin diligent robotics ya kirkiro yanzu haka an fara amfani da shi a wasu asibitoci uku na jihar texas An yi gwajin wannan mutum mutumi ne a yayin da wasu likitoci uku da suke keɓa a wani ɗakin tiyata suka latso shi domin ya ƙaro masu kayan aiki. Ana sa rai wannan mutum mutumi zai taimaka sosai wa ma'aikatan asibiti wajen gudanar da aikinsu cikin hanzari.